Yayin da iyalai, ‘yan uwa da dangi na ci gaba da jimamin akalla mutum ɗari da suka mutu sakamakon wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai da ke dajin Abezi na karamar hukumar Ohaji Ebama ta jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata. Jama'a da dama kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyin nasu akan wannan ibtila'in da ya faɗawa al'ummar jihar. ko da yake gwamnatin Najeriya ta riga ta ɗora alhakin mutuwar waɗannan mutanen akan masu wannan haramtacciyar matatar mai. Galibi mutane musamman masu fashin baki kuwa na cewa sakaci da kuma gazawar gwamnati wajen samar wa al'umma abin yi ne yasa ake tururuwa zuwa haramtattun matatun mai. Wani marubuci Dr. Aman Zobi ne yake cewa abin takaici ne satar mai na faruwa gaban hukumomin tilasta doka kuma ba sa kome game da ita saboda duk an bata su kuma za ka tarar cewa galibi masu satar mai matasa ne da ba su da aiki kuma gwamnati ba ta tallafa musu da yasa suke neman hanyar taimakawa kansu abin da suke bai dace ba amma halin da suka tsinci kansu ne yasa suke abin da bai dace ba kuma hukumomi ba sa ɗaukar mataki saboda suna ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar ƙasar. The government's inability to create job for the people has given room for this. Also, the government inability to revamp our own refineries. Gazawar gwamnati wajen samarwa jama'a aiki ne janyon wannan. kuma gazawar gwamnati wajen farfado da matatun manmu ya samar wa wasu haramtattun wuraren gudanar da harkokinsu in ji dr osita mosu yayin da mr morris obunna wani dan asalin karamar hukumar ohaji ebima inda gobarar ta auku na cewa gwamnati ta ki ta kula da su tun da dadewa shi yasa matasan yankin ke fita suna neman hanyoyin raya kansu. Over the years, the government has neglected them. So, the youth to go out to resort other means of surviving. To ko mecece fita. The Hanya kaɗai da za a iya daina irin wannan abin ita ce in gwamnati za ta ɗauki matakai kwakwara don tabbatar da cewa an samarwa akasarin matasanmu da ke kara zube abin yi. Saboda idan suna da abin yi ba za su tsunduma cikin satar mai ba. kuma idan muna da jami'an tilasta doka waɗanda za su tabbatar cewa ba jurewa irin wannan haramtaccen aiki ba. tabbas mutane za su daina in ji Dr. Aman Zaobi. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce tana gudanar da bincike kan wannan gobarar da zummar gano ainihin musabbabinta. Yayin da gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin kama masu wannan haramtacciyar matatar mai. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.